أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari na Gumal a yau muna 22 ga watan Jumadal Ula hijira 1440 wanda ya daidai da 29 ne ko 28 ga watan 1 miladiya 2019 kamar yadda muka saba irin wannan rana muna karanta littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al-imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala amma a yau za mu dan yi amfani da lokacin dan komawa baya kan abin da ya shafi tadwinus sunna da kuma wasu dawabit wasu ka'idoji da za su taimaka wajen kyakkyawar fahimta ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da yasa ne tunanin mu dan yi wannan bayani akai shine irin yanayin da muka samu kanmu a ciki duk da ba sabon abu bane dama can akwai shi amma wata fitinar kan tafi wani sa'in kuma sai ta dawo dama abu ne da dadde akwai irin wannan mummunar fahimta ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a tsawon tarihi banda waɗanda suka kore sunna ɗin ma suka ce babu wani yi abu sunna da haka so a musulunci ƙur'ani kaɗai za su yi aiki da shi waɗannan tun a zamanin ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai aka sami irin waɗannan mutanen kamar irin su imran ibn Husayn da wasu daga cikin sahabbai sun musu martani to kuma an samu waɗanda su kuma suna karɓar sunna ɗin amma kuma suna mata gurguwar fahimta to irin wannan gurguwar fahimta ga sunna ɗin idan mun ɗan lura a wannan ɗan lokuta abin ya fara fitowa yana yin kamari akwai mutumin da yake sananne wanda yake sauranan shi zai ji ma yanzu banda iban karan mahukaciya ba abin da yake wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta hadisi a bukhari ko a muslim sai ce wannan hadisai duk ƙarya ne kuma zai faɗi wannan ne ba tare da wai dogara da wani abu na ilimi ba kurin dogara da hankalinsa cewa wani abu ya sa hankali wannan abu bani umayya ne suka shigar da shi akwai kuma wanda shi kuma zai karanta hadisin amma kuma zai mai fassara mummunan fassara to da haka sai nake tunanin akwai bukatar a dan koma baya asali sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba komai bace face maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa da kuma abubuwan da ya tabbatar wannan shi ake kira sunna kuma shi yake kira alhadis gajance hadisi shine abin da ya shafi ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganunsa da kuma abubuwan da ya tabbatar mun ce abubuwan da ya tabbatar abubuwan da ya gani ana yi kuma ya tabbatar ya kyale wani sa'in ma ya karfafa da baki ko ya shiru bayan ya gani ana yi ko ya ce a ci gaba da yi ko aka zo a gaya masa wani abu da ya ji wannan abu ya ce wannan abu kuma haka ne a ci gaba da yi kamar abin da ya shafi kiran sallah ga mun karanta a nan akwai sahabin da ya mafarki ya ga ana kiran sallah ya ji lafazin kiran sallah da komai ya zo yake ba manzan Allah labari sai jina umar ma yana cikin wanda suka yi wannan manzan Allah ya tabbatar da wannan har ya ce koyawa bilal ya fi ka murya mai girma ko mai daɗi kaga wannan abu ya tabbata ya zama addini tunda manzan Allah ya tabbatar da shi to wannan shine abin da ake kira sunna Allah madaukakin sarki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya karantar da mu abin da Allah yake so ya karantar da mu alqur'ani sannan kuma yayi mana bayanin abin da yake cikin alqur'ani din Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da azzikiru shine alqur'ani dan kai mutane bayani manzo Allah shi ne mai bayanin alqur'ani wannan bayani da manzo Allah zai yi na alqur'ani zai iya zama a a a baki ma'ana manzo Allah ya ce fadin Allah ka kaza ga ma'anar ayar ko sabe su tambaya manzo Allah ya ce ga ma'anarta amma yadda mun ga irin wannan a cikin hadisi lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne shiryayyu su ne suke da aminci sahabbai suka ce to ya magana ba a cakuɗa abu da zalunci ba zalunci kan waye zai kubuta da gare shi musamman zalunta kai idan ya zama na wanda ya sabo ya zalunci kansa to waye kubuta daga zunubi babu sai wanda Allah ya kare to kuma Allah ya sa sharadin ba wanda zai samu aminci ya kubuta sai wanda bai bai zalunci ba suka zo gurin manzo Allah suka ce ya rasulullah wa ayyuna lam yadhlim nafsahu wata riwaya sai jina Abubakar ya ce ya rasulullah waye a cikin bai zalunci kansa ba sai manzo Allah yake ga ma wannan zalunci a cikin wannan aya ba ana nufin komai ba illa shirka ce baka ji fadin bawan Allah Luqman ba inda yake cewa inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma kaga anan sai manzo Allah ya fassara musu aya allazina amanu wadanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin busu cakuda imanin su da shirka ba sun yi imani kuma sun tsaya kan imanin to ulaika lahumul amnu wannan suna da aminci wa mutadun kuma ne shiryayyu kaga ya fassara az-zulmu anan da ash-shirku ko kuma bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi zama a aikace wanda ya karanta alkur'ani zai ga Allah yana umarni da tsaye da sallah wa aqimus salata wa atuz zakah ku tsaye da sallah ku bada zakah aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al kana mashhuda da ire-iren waɗannan ayoyi amma tafasilin yadda za a yi sallah da ruku'u da sujjada da karatu da tahiya da azkar da ake wannan manzo Allah ne ya bayyana ya bayyana su a baki kuma ya bayyana su a aikace har imam muslim ya rawaito hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya hau kan mimbari. yayi sallah sahabbai na kallo suna baya suke sahu mimbarin manzo Allah matakalan shi uku ce da aka da ya tashi ya hau kan matakala ta ɗaya ta biyu ya hau sama ya yi kabbara suna kallo ya yi karatu ya yi ruku'u duk suna kallo yana kan mimbari da zai yi jara yau da baya da baya su jara a ƙasan mimbarin da ya gama ya ce ayyuhan hannas inna ma sana'atu haza manzo Allah nayi wannan li mu bi dan ku koyi da ni wa li ta'allamu salati dan ku san yadda nake yin sallah haka na a cikin bukhari da muslim a hadisin malik ibn al-huwairis lokacin da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suna matasa su wajen mutum ashirin suka zauna tare da manzo Allah wasu yan kwanaki bayan wasu lokuta sai manzo Allah ya fahimci wa hankalin su ya nufi gida sai manzo Allah ya ce to ku koma idan kun je gida ku karantar da mutane addini idan lokacin sallah ya ɗayan ku ya muku limanci sai manzo Allah ya ce wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kaga bayanin a aikace manzo Allah yi haka na akwai bayanin da zai kame da muka faɗa bayani na tabbatarwa to wannan bayanan shi ake kira sunna shi yasa wanda suke cewa babu wata sunna alqur'ani kadai za a rike to in ka tambaye su kuna nufin manzo Allah bai da maganganu in yayi magana ina maganganun suke za Allah bai yi aiki da abin da Allah ya sauƙa mai bai in yayi ina aikin yake dole ne za a nakalto mana domin shi ma da yake gaban mu yake mana magana ai za a tashi a ce ya ce kaza ya ce kaza in han maganganun sa ana kiyayewa a nakalto ina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba zai ka ce manzo Allah baya magana ba ba zai manzo Allah ka ce kuma magana shi da taka dade ce yadda ba a dama a kiyaye magana kowa ta manzo Allah ma haka za a ta ba zai yiwu ba to wannan abin shi ake kira sunna wannan sunna in ka dubi alqur'ani tana nuna maka wahayi ce kamar da alqur'ani yake wahayi Qur'ani wahayi ne daga Allah to haka ma sunna dan Allah madaukakin sarki ne yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha manzo Allah baya magana akan san zuciya duk abin da zai faɗa in huwa illa wahyin yuha sai Allah ce allamahu shadidul quwa mala'ika mai tsananin karfi shi ya koyar da manzon Allah zo min ratin fastawa wanda yake da karfi yake da cikar halitta yake da me dan ka gane mala'ikan da ya ka sakon ma ba wai mala'ika ne da za a iya tare shi a kwace kwai wani abu yana da karfi kuma amintacce ne kamar yadda Allah ya sabata shi muta'in samma amin amintacce ne sannan ga ga nagarta ga isar da sako to wannan abin da yazo ya sanar da manzo Allah shine manzo Allah yake faɗa to kaga kenan ashe in haka ne dole ne a a samu maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunna lokacin manzo Allah na raye sahabbai kiyayewa suke a lokacin rubutu bai yawaita ba kun san gabanin zuwan musulunci ma wanda suka iya rubutu ɗaiɗaikun mutane ne ana iya lissafa wanda suka iya karatu da rubutawa abinda laraba suka fi dogara a kai shine hadda Allah ya ba su kwakwalwa sai mutum ya zo ya baiti dubu na waƙa, kuma a samu gobe jibi wani ya haddace ta suna da kwakwalwa suna iya kiyaye abu da yawa wannan kuma baiwa ce da Allah ya wannan al'umma din shi yasa wannan al'umma take haddace wannan littafi na alkur'ani in ka cire al'ummar musulmi babu al'ummar da ke haddace littafin ta amma musulmi ne suke haddacewa harfan bi harf harafi da harafi su karanta shi kamar yadda yake to don haka sai zamana sahabbai a lokacin da maza Allah ya zo ba kowa iya rubutu da da karantawa ba dan haka abinda suke yi haddacewa suke in maza Allah ya faɗi magana sai su isar kuma maza Allah ne ya ba ya ya kwadaitar da su akan wannan hadisai suna nan cikin sunan abi dawud da sauran taban hadisi manzo Allah na ce naddarallahu ra'an Allah ya haskaka mutumin da yake sami'a maqalati ya ji zance na ya ji magana ta wa'aha ya kiyaye fa'addaha kama sami'aha kuma yaje ya mai da magana kamar yadda ya kiyaye haka manzo Allah ya mai addu'a to wanda yasa sahabbai suka kara ba da kaimi hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito manzo Allah yana cewa wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum manzo Allah ce za ku ji a gurina ko kuma za a ji a gurinku wanda suka ji a gurinku kuma za a ji a gurinsu wannan yana gwada maka yadda abin ya taho to amma duk da haka a wannan lokacin akwai ɗan rubutu ku? farkon lamari idan manzo Allah ya bayani suna rubutawa wanda suka iya rubutu suna rubuta sai wata rana manzo Allah sai ya hana kamar da hadisi yake cikin sahihi muslim manzo Allah ce la taktubu anni shay'an siwa alquran da abinda ba qur'ani ba kada ku rubuta man kataba anni shay'an siwa alqurani falyamtuhu duk wanda ya rubuta wani abu alqurani bai goge wannan shine umarnin manzo Allah na farko malamai suka ce hikima dan a lokacin qur'ani yake sauka a lokacin idan ya sauka sahabbai da suke rubuta wahayi suna rubutawa to idan ya zama kuma ana rubuta sauran maganganu wanda ba lafazin alkur'ani ba to zai iya cakudewa da alkur'ani sai manzo Allah ya hana da haka manzo Allah ya ce su rubuta alkur'ani kadai daga baya bayan an dau lokaci kuma sai manzo Allah ya izini sai ba da izini a rubuta hadisan rubuta hadisi suna cikin bukhari suna cikin muslim da sauran daban hadisi lokacin da manzo Allah ya hudu babban kwana yayi bayani wani mutum ce ya rasulullah abin ya yi min yawa ba zan kiyaye ba a rubuta mu manzo Allah ce uktubu li abi shahin ku rubuta masa ga ya bada umarni da rubutu isa malamai suka ce umarni da rubutun ya shafe hana sa malamai in za su ka hadisan hanin suka kawo kuma sai su biyo da na umarnin haka nan ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da sunan na Abi Dawud Abdullahi bin Amr bin al-As yana rubuta yana cikin masu rubuta hadisai ta rana wasu suka ce masa ya zaka dinga rubuta da abin da ya faɗa cikin ƙwarai shawa suka ce za ka dinga rubuta da abin da ya faɗa alhali shi mutum ne zai iya faɗa daidai zai iya faɗa kuskure yana fushi yana cikin damuwa da abin da ya faɗa ka rubuta ya zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ƙwarai shawa suke faɗa manzo Allah ya ce ka rubuta da abin da na faɗa wa wallazi nafsi bi yadihi la yakhruju min hadha illa alhaq haq manzo Allah ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa ba abin da ke fitowa daga wannan baki sai gaskiya da abin da ka ji na faɗa rubuta da aka sai ci gaba da rubuta har ya samu abin da malama hadisi ke kira sahifatu abdullahi bin amr bin al-as takaddunsa da ya rubuta hadisi da haka a lokacin an samu rubutu amma bai da yawa yawanci haddace irin su abu huraira cewa suke abu huraira ya samu albarka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda manzo Allah ce wa zai zo shi shimfida mayafinsa idan na ga magana ya tattare kayan shi da abin da na faɗa ba zai manta ba abu huraira yayi wannan sannan Allah ya ba shi hadda da kwakwalwa sannan ya lazimci manzan Allah ba dare ba rana in dai manzan Allah yana waje Abu yana na tare da shi ya yadda ya ji yunwa ya yadda ya rasa abin sha ya yadda ya rasa abinci saboda ba ya so manzan Allah faɗi magana bai ji ba kame da yake cikin sahihul bukhari har faduwa yake idan yunwa ta yi yunwa na sa'in sai ya faɗi ci sai mutane zo su ɗauka ko farfadiya ce da ni yace kuma kalau nake yunwa ce kurin ce ran da kuma na samu abin da zai dan rike ciki na to ina tare da manzo Allah ya sai zama sahabbai wasu suna tafiya gona wasu kasuwa ni kuma ina tare da annabi ce sai in haddace yayin da suka manta da haka sai wannan yasa ya tara hadisai masu yawa cikin sahabban manzo Allah yana cikin wanda suka fi kowa hadisai irin suna na Aisha Allah ya kara mata yarda cewa ta aure manzo Allah tana karama har manzo Allah ya bar duniya ba ta fi shekara 18 ba wannan ya sa sai ta haddace hadisai masu yawa saboda tana da ƙarancin shekaru kwakwalwarta tana motsa fiye da wanda yake da shekaru da yawa irin su Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas manzo Allah ya bar duniya bai kai shekara bai fi shekara biyar ba da haka shi ma haddace hadisai masu yawa irin su Jabir ibn abdullahi al-Ansari irin su Abu Sa'id al-Khudri irin su abdullahi bin Umar waɗannan duk mahaddata hadisai ne kowanne cikin waɗannan ya rawaita hadisi ya fi guda dubu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka a lokacin babu maganar rubutu a ko ina da ina sai dai abinda ba a rasa ba to haka suka dinga jin maganganun manzo Allah sai zama wanda ya ji yana sanar da wanda bai ji ba sai jina Umar Allah ya kara masa yarda Bukhari yayi babi babu tanawubi fil ilmi babin da yake nuna wakiltar juna a gurin ilimi ya ka kissa sai jina Umar da wani makocinsa cikin mutanen Madina makocin sai jina Umar ne ya ce abinda zamu yi shine mu dinga wakiltar juna yau zan tafi harka ta kai ka je majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda dai ya faru idan na zo ka gaya mu kai kuma gobe ka tafi harka ka ni kuma in je abinda dai ya faru in na dagira zan ga baka labari haka suka dinga yin wannan tanawub din to wanda yasa suka kiyaye maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai ba za a samu mutum guda ɗaya ba ko a cikin sahabbai ko a cikin wanda suka biyo ba da za a ce duka wata magana ta annabi ya kiyaye ta ko dukka wani aikin annabi ya kiyaye wannan babu shi sai dai a ce ya kiyaye da yawa ko kuma ma'ana ya san wani abu wani abu ya buya gare shi sahabbai junan suka ci gaba da sanar da su. har aka zo aka samu tabi'ai almajiran sahabbai daga nan suka shiga koyar da su suna koyar da su har wayo da ilimin ya ci gaba da nakalta aka fi nakalta ruwaya fiye da a rubuta rubutun da har yanzu bai yawa ba sai dan abin da ba a rasa ba har tafiya ta tafiya aka zo kan irin su lokacin su Imam Malik lokacin su Ibn Shihab az-Zuhri to daga wannan lokacin aka fara tunanin a dawwana hadisan nan inda ana tafiya za iya zama lokaci a manta dan haka me zai hana wanda suka kiyaye hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama su dawwana a lokacin duka wannan bayan wafatin manzon Allah ne da wasu shekaru cikin karni na biyu bal matin tun karshe-karshen karni na na farko da aka a lokacin duk wanda za ka samu zai gaya ma hadisi tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wuce mutum biyu mutum uku ce wane ya gaya mun shi kuma wane ya gaya min shi kuma wane ya gaya min manzo Allah ya ce da haka ba a wuce mutum biyu uku sanadi bai fara yin tsawo ba hanyar da hadisin yake zuwa bata fara yin tsawo ba da haka sai aka yi tunanin a dawwana a fara rubuta hadisai irin su khalifa Umar bin Abdulaziz, Aziz shi a hukumance shi ya fara bada umarni shi ya fara bada umarni yake ba Ibnu Shihab cewa ya dawwana abin da ya sani na hadisi shi sa Imam Suyuti yake cewa awwalu jami'il hadisi wal asar Ibn Shihab amiran lahu Umar farkon wanda ya fara tara hadisai da maganganu shine ibnu shihab da umarnin sayyidina umar ma'ana umar bin abdul aziz suka fara rubuta gabanin wannan lokaci sahabbai sun bi sa hanyoyi na daɗa tabbatar da kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan mutum ya faɗa hadisi in sahabi ne wanda suka sani kamar da Anas dan Malik yake faɗa ba ma wujuna juna ƙarya ba ma yin ƙarya idan ba sahabi bane sai su nemi ya rantsi kamar sayyidina Ali yana rantsar da mutum ka faɗa hadisi in ba bai bai yana dan shakka sai ce ka rantsi manzo Allah ya faɗi wannan haka nan kuma sayyidina Umar suka fara ma neman a kawo shaida sayyidina Umar yi wa Abdullahi bin Abdullahi bin Qais Abu Musa al-Ash'ari haka kamar da hadisi yake cikin sahihi Muslim lokacin da Abu Musa al-Ash'ari yazo yana yana sallama yi daya yi biyu yi uku ya juya ya tafi sayyidina Umar ya kira shi ce ya ka ce ai na ji manzo Allah yana ce alisti izanu salasun neman izini uku ne in an ba izini in ba ima ba ka kura. sai da umar ya ce je ka min shaida manzo Allah ya faɗa dan da nan ya tashi tafi majalisi samu sabe ce a cikin kwako akwai wanda ya ji manzo Allah ya ce kaza suka ce wannan magana waye bai santa ba waye karamin ma'anan Abu Sa'id al-Khudri tashi ka je kai min shaida aka je gurin sayyidina Umar ya ce tabbas manzo Allah ya faɗa sayyidina Umar ya ce kai kasuwanci ya shagaltar da mu ya ce wasu daga nan ya ce abu musa rashari ba fa yi maka haka bane dan ban yadda da kai ba sai dan mutane su kiyaye wajen zantar da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai sahabi ne mai daraja mai kima ne maka haka kaga wani zai ji tsoro gobe zo ce manzo Allah ya ce to da haka sun fara daukan wannan matakai to daga baya da aka zo aka fara dawwanawa farko rubutawa ake a rubuta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka samu daga sayyidina Abubakar a rubuta abinda aka samu daga sayyidina Umar a rubuta haka ake hadawa daga baya sai aka ce to ai babi babi rubutun ya ƙara samun ci gaba sai to a fara yin babi sai a ce babu misali babu salati sai a jihar hadisan da suka zo akan sallah sai a ta kawo a ta rubutawa har aka zo kan su Imam Malik ibnu Shihab malamin Imam Malik ne aka zo kan su Imam Malik Imam Malik an haife shekara ta 93 bayan hijira. Kaga cikin karni na na farko kenan. Sai Imam Malik ya rubuta littafin shi muwadda. Haka nan aka samu suka yi rubuce-rubuce. Shine su ne cewa awwalul jami'i alal abwabi jama'atun fil asri zuqtirabi kabin juraijin wa hushaymin maliki wa ma'marin wa waladil mubaraki wanda suka fara yi alal abwab yace mutane ne wasu jama'a ne da suke kusan zamani kusa da juna ce kabin jurayj kamar ibnu jurayj wa hushaym da hushaym wa malik da imam malik wa ma'mar da ma'mar wa waladil Mubarak da abdullah ibn mubarak ce waɗannan su suka fara tattara hadisai a dunkule daga na aka ba rubuta hadisai za ka wanda zai zo ya ce ai waɗannan hadisai duk ƙarya aka yi wa annabi manzo Allah bai san su ba ba daga bai biyo salsalar yadda aka fara ba farko riwaya ake yi lokacin tsakanin manzo Allah da mutane mutum ɗaya biyu uku daga baya aka fara dawwana kuma masu dawwana din nan ba sa dawwanawa sai sun ji an ce manzo Allah ya ce wani ne da haka in ka dauko littafin za ga da sanadi duk wanda zai rubuta in Imam Zuhri zai rubuta zai faɗi malamin shi ce haddathani fulan an fulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai yanzu ka zo karanta tun a wancan lokacin da ya dauka ya san waye wani din amma bai sani ba kuma daga baya aka dawwana sunayen waɗannan mutane har ka zo zamanin su Imam al-Bukhari kunga Imam al-Bukhari an haife shekara ta 160 da wani abu da 64 in ban manta ba aka yabi Imam al-Bukhari cikin karni na biyu yazo sai shi kuma yazo da wani salo sai ga ai hadisi suna nan yanzu ana riwaya da yawa amma riwaya na akwai wanda basu inganta ba kuma su a wancan lokacin da yake malamai ne da ka zo koro hadisi in ka koro hanyar hadisin da yazo mai saurare da ya ji ya su gane ya inganta ko bai inganta ba da ka zo ka ce haddasani fulan haddasa na fulan haddasa na fulan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai sauraro da ya ji ya san mutanen zai gane ya inganta ko bai inganta ba da haka sai Imam Bukhari ga to zai hana a ware sahihan to shine shi kuma sai zo rubuta littafin sa Sahihul Bukhari sai ya abisa ka'ida ba zai rubuta wani hadisi ba sai wanda ya san ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da usul daban-daban wanda ya rubuta su hadisan al-adabul mufrad kaga akwai hadisai sahihai akwai wanda ba sahihai ba na Imam al-Bukhari ne khalqu af'alil ibad na Imam al-Bukhari ne al-qira'atu khalf al-imam na Imam al-Bukhari ne at-tarikh al-kabir at-tarikh al-saghir al-awsat din na Imam al-Bukhari ne amma wancan littafin sahihi anan ya alƙawari zai rubuta ingantacce kurin sai yazo ya dora akan wannan ya tattara hadisai ne yake gani in ka karanta bayanansa za ka gina yana cewa na zaɓo wannan hadisai daga cikin hadisai dubu ɗari ya bada wani adadi mai yawa ce daga cikin na zaɓo waɗannan duka guda nawa ne ana magana har da wanda ya maimaita ba fa hadisi dubu hudu da wani abba a cikin dubu ɗari ba yana nufin waɗannan kaɗai suka inganta ba a'a waɗannan da kam ya tace su ya rubuta bayan shi imam muslim almajirin shi ne shi ma ya zo ya ɗau wannan salo shi ma ya zo ya yi daga nan aka yi ta rubuce-rubuce su imam abu dawud tirmidhi na sa'i su ibn maja su dara kutini su imam al-hakim su imam al haƙi da suka zo daga baya baya haƙi ya rayu cikin karni na hudu su su su dara kutini su ma dara kutini shi ma cikin karni na hudu imam na sa’i ya rasu farkon karni na hudu uku da uku. haka suka yi ta dawwana aka yi ta har zuwa wajen karni na biyar da ana dawwana hadisai da riwaya to kuma daga baya sai kuma Allah ya daɗa kimsa wannan al'umma cewa to da an dawwana hadisai to ya kamata kuma a dawwana tarihin mutanen da suka yi riwayar hadisan to daga nan kuma sai aka ba rubuta tarihin mutane wannan hadisai da za ka karanta wane daga wane daga wane to kana so gane ingancin magana to wanan waye wane ga inda zaka je ka samu tarihin shi ga inda zaka samu rayuwar shi ka samu ganganin malamai abokan shi akan shi me suka ce akan shi wanda suka rayu tare da shi daga nan sai aka samu kuma kutubur rijal su ma suke waɗannan tabi hadisi hidima haka abin ya ci gaba da tafiya har yau wannan tadwinin sunna a takaice kenan mun bayar a takaice saboda idan mun za mu faɗaɗa malamai su yi mu sunna manzo Allah hidima ta nau'i daban-daban daban-daban daban kala-kala kun ga in ka dauki nau'in su Bukhari da Muslim sai ya din suke dawwanawa suka dawwana in ka dauke su irin su Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sun sun dawwana hadisai ne na ahkam wanda ake kira as-sunan sun yi kokari su ba lalle sun lazumta kan sai yi ba kullun za su kama hadisi da sanadi kai kuma kaje ka bincika in ka dauke Imam Tirmidhi za ga bayan ma kama hadisin yana karin bayani yace aiki ya gudana kan wannan hadisi wannan shine fahimtar Imam Shafi'i da wani da wani in ka dauke Imam Malik za ga sanan shi hadisai ne da tare da fatoyi daga cikin malamai wani sai ma har da karin bayanin su a ciki sannan aka zo in ka ɗauki irin su al hakim nau'in littafin sani daban sannan in ka zo ka ɗauko kuma wanda suka zo ba irin su ma'ana ibn hibban irin su ibn huzaima su ma su zo sun yi nasu a wani tsari daban haka aka yi taiwa sunna hidima har kuma yau ana mata har gobe ana mata hidima kala kala har mu zo kan irin su bulugul maram da muke gani yan takaitattu kuma hadisan da suka shafi ahkam to da haka tadwinin sunna yana da faɗi. kuma hidimar da aka yi sunna tana da yawa to wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu bayan an rubuta ta an dawwana ta to dole kuma wajen fahimtar ta sai an bi hanyoyi na dawabin wanda su za su taimaka maka bayanci yadda wannan sunna take abu na barko muhimmi wajen fahimtar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ka sanya wannan a kwakwalwarka babu yadda za a yi hadisi ingantacce ya inganta manzo Allah ya faɗa yi karo da alkur'ani babu ibnu khuzaima wanda ake wuta ke da imamul a'imma a zamanin sai yana shele yana cewa duk wanda ya ce hadisi yana karo da alkur'ani ko hadisi sahihi yana karo da sahihi ibnu khuzaima ce na kalubalance shi zai kawo ni kuma zan warware mai shi sa akwai malaman da suka rubuta mukhtalaful hadith suna dauko irin wannan hadisi ce hadisi manzo Allah ce kaza nan ya ce kaza su ce to ga yadda abin yake da haka ka'ida ta farko hadisi ingantacce baya karo da alqur'ani domin duka wahayi ne in kaga hadisi kuma yayi karo da alqur'ani to ko dai hadisin bai inganta ba ko kuma akwai wata ma'ana da hadisin ya kunsa ko ayat take gwada da kai baka gane ba sai ka dauka yayi karo da haka in ka riƙe wannan ka'idar za ka kubuta daga da yawa daga cikin wanda suke buga hankulan mutane sai aka hadisi sai aka aya sai a ce ai wannan aya na je wani mutum da yake da awar babu hadisai na je wasu irin maganganun shi da lantocin shi cikin hanyoyin da yake bi sai karanto hadisi iya karanto hadisi tartar a bukhari ko muslim ko littafin hadisi sai ya ce aran ba na aya kaza in ka ba zai ce hadisin yayi karo da aya to kaga wannan asalan tun daga inda ya samu matsala tun daga inda ya kujirci cewa hadisi sahihi zai karo da aya wannan baya yi ko dai bai inganta ba da aka yi karo ko kuma ya inganta kai ne baka fahimta ba da aka kana bukatar ka koma gurin malamai ka bayanci yaya wannan ayar take kuma yaya wannan hadisi yake in ka koma gurin malamai kuma insha Allah ka samu bayani ba za su barka ma'ana haka ba hadisin ya yi karo su kyare ka ba tare da sun bayyana maka yaya hadisin yake ba to wannan shine kaida ta farko ta fahimtar sunna ka bayanci cewa hadisi baya karo da alqur'ani inda ya inganta in bai inganta ba wannan wani abu ne daban akwai hadisi da yawa na ƙarya wanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya wannan zaka iya zaka iya gane ma ƙarya ne wani sa'in ka dora shi da alqur'ani din zaka iya gane ƙarya ne in ka dora shi da alqur'ani akwai hadisin da yake cewa shawiru hunna wa khalifu hunna wai ku shawarci mata kuma kun shawarce su in sun ba ku shawara ku saba musu da haka suka ce manzo Allah ya bada to kaga wannan hadisi in ka dora shi akan aya ta alqur'ani da Allah yake maganar can inda Allah yake bayanin yayi in mutun yayi nufin ya yayi dan shi fa in arada fisalan an min huma, wa tashawurin wala junaha alaihima Allah yake cewa idan suka yi nufin su su su yayi dan su fisalan shine ma'ana fitaman Allah ya ce an taradin a bisa yardar su miji da mata wata minhuma tsakanin miji da mata suka yi nufin yayi yaron su wata shawurin da shawara kaga Allah ya nuna kenan miji da mata suna shawara to ya Allah zai ce ai shawara da su kuma ya ce ku saba musu kaga wannan hadisi daga nan za gane cewa wannan hadisi hadisi ne bai bai inganta ba Kamar hadisin garanik qissatul garanik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul najmi wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wai yana karatun da yazo gurin inda Allah madaukakin sarki yake bayanin waɗannan kafirai da da allolinsu wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yabi waɗannan allolin kafiran a bakin shi ma'ana inda Allah madaukakin sarki yake cewa a bara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra sai wai shedan ya jefa a bakin manzo Allah tilkal gharaniqul ula wa inna la turtaja. wai da manzo Allah ya karanta afara'aytu afara'aytumul lata wal uzza ku galata da uzza ba wa manata salisatal ukhra da manata wai sai shedan ya jefa harshen manzo Allah tilkal gharaniqul ula waɗannan su ne manya-manyan tsuntsaye manya-manyan alloli wa inna shafa'atahunna kuma ce su da turtaja shi ake bata. wai manzo Allah bai sani bai fada haka dan haka kafirai suna gurin ana yana gama karanta suratul najm duk sai suke sujjara gaba daya saboda sun ji manzo Allah ya yabi allolin su kaga wannan wannan kissa ta saba da alqur'ani ba da zai manzo Allah imamu imamul hunafa manzo Allah yana shugabannin masu tauhidi kuma yazo ya ya ya faɗi wannan wannan abu da haka an ka koma riwaya ingantacce a cikin bukhari za ga babu babu wannan manzo Allah ya karanta suratul najmi yana da riwaya a cikin bukhari yana karanta a gurin akwai musulmai da kafirai sai da yake karshen ta sai duka suka ba da suke wa Allah sujjada har kafiran saboda jin dadin karatun ba san lokacin da suke sujjada ba tunda karshen suratul najmi zaka ji Allah na cewa fasjudu lillahi wa abudu to ba san lokacin da suka bi wannan umarnin ba amma cewa shedan ya jefa a bakin manzo Allah ya karanta wannan wannan bai inganta ba to dan haka in ka ga hadisi yayi karo da alqur'ani ga daga to dama wannan yana ba ingantacce bane amma ingantacce baya karo da alqur'ani sai dai abinda kullun zakai ka nemi malamai sai su yi maka bayanin yadda wannan hadisi yake da haka wannan shine zabi na farko hadisi ingantacce baya karo da ayoyin alqur'ani to abu na biyu da zai taimaka maka wajen fahimta ka karanta hadisi sai wani ya ce ma yayi karo da aya kamar yanzu irin wannan dan tatsinan da yake kawo hadisi ka aya to ya zaka yi irin wannan abinda zaka yi ya taimaka maka kya fahimta sai ka koma bayanin malamai sai kuma bayanin malamai alhamdulillah zaga daga cikin abin da aka yi hidima a duniya aka yi hidima ake rubutu aka yi babu kamar sunna in ka dauki alkur'ani da sunna babu wasu bangarori a duniya da aka yi hidima kuma ke hidima irin wannan bangara na sha faɗa mana cewa inda za a baka masallacin na a ce ka cika da littafan da suka shafi hidima ga sunna ta annabi nan gurin yayi kaɗan a baka kuɗi ne yanzu yanzu ana baje koli a Masar ina ji satin na aka bude shi baje koli littafin addini na Masar kaga in ka je gurin sai ka bace yanzu da zaka tafi ka shiga gurin baje kolin na na litafin domin dama kamfanonin buga litafi ne na duniya suke haduwa daga saudiya daga labanan daga maghrib daga ina ne da kasashe amma nan kasan ma in kana da shi kai ma kana iya zuwa a baka fili ka baje hajar ka da ke da shi inda zaka tashi da safe ka ce ni koyo sai na kiwaye gurin da ake wannan to ni ko na tabbata ka kiwaye gurin nan to in kana ba za ka muru ba saboda guri ne ban game me aka gina shi aka yi shaguna aka yi ɓangare-ɓangare wani ɓangaren in ka shiga sai ga kantina sun fi goma sun fi ashirin ɓangare ne kurin za a ce nan misali za a ce nan ɓangaren guraren da suka zo daga saudiya ne in ka shiga kuma kantina ne daban-daban daban-daban daban to a baka guri a ce ka haɗo da taban da suke wa sunna hidima wannan gurin ba zai cinye ba wanda ya shafi sharhin hadisi mutunul hadisi abin da ya shafi rijalul hadisi abin da ya shafi wannan gurin ba zai cinye mu sama da kasa inda za a gina wani kamar wannan zai cika duk da abin da ya shafi littafin da suke sunna hidima to kuma duk wani littafi na addini yana hidima da ga sunna da alqur'ani duk littafin na in ka dauki iziya ai hadisi ne da da ayoyi ake bayanin su a dunkuli in ka dauki risala ka dauki muktasar to kuma wannan a ce a baka ai wannan kuma Allah kadai sun yi adadin abin da aka rubuta to da haka idan ka ci karo da wani hadisi to abinda za ka yi koma a malamai su sai su yi ma bayani farko idan hadisi a bukhari yake bukhari an masa sharhi ya fi guda saba'in in yanzu a duniya za ka bibiya akalla akalla yanzu da kudinka za ka iya haɗa sharhin bukhari sama da guda goma sama da guda goma wanda aka buga suna nan na malamai daban-daban daban-daban da na dacen da malaman da suke yanzu to kagan a bukhari yake sai ka samu sharhin bukhari ɗaya biyu sai ka leka in a muslim yake an mai sharhi in abu dawud tirmidhi nasa'i Ibn majah wannan jama'a hadisai a musu musnad na imamu ahmad kuma yanzu wannan harka ta zamani duk ta da sauwakewa ko a yanzu ɗakin ke baka da komai in ka dau waye ka ka shiga google ka ka rubuta hadisin ka ce sharhi hadisi kaza sai a baka maganganun malamai gashi nan iya ganin ka sai ka gaji da karantawa to farko in ka samu hadisi da kake ganin wannan hadisi ban fahimce shi ba wannan hadisi an ce ya yi karo da aya to bu wannan ita ma ayar kuma koma tafsirin malamai na alqur'ani shi ma tafsiri ga shi nan wani fanni ne mai zaman kanshi an yi rubuce-rubuce tafsiri nau'i kala-kala akwai na loga akwai na, na asar wanda ake kawo hadisai a kawo aya a kawo hadisai kamar irin su ibn kasir ibn jarir tabari akwai kuma wanda za ga suna da damuwa da janibin balaga janibin kaza janibin kaza janibin ahkam ka koma tafsirin ayar zaka ga bayanai ta nan sai ka samu waraka wannan daga cikin abin da zai taimaka maka yanzu duk wanda ya je kwanan nan dan takaitaccen radi da ne wa Dr. Ahmad Gumi na hadisin Sayyidina Umar da manzo Allah bai da lafiya ya ce a kawo takarda in rubuta muku abin da ba za ku bace bayana ba a riwaya wata riwaya sai jina umar ya ce a kyale hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe wata riwaya kuma an nuna sahabban da suke gurin suke sabani ahlul baiti da suke gurin suke sabani karshe manzo Allah ya ce to da ya ji hayaniya cewa manzo Allah ya ce ku tashi ku ban guri shi da Ahmad gumi yana ce ai sayyidina Umar ya kyauta da ya hana manzo Allah rubutawa ai ya hana manzo Allah dan yaban manzo Allah zai rubuta abin da zai warware alqur'ani zai rubuta abin da zai saba shari'a to kaga wannan ba komai ya ja ya afka cikin wannan ba ya dogara da fahimta shi ne inda zai koma ko iya fatul bari ya dauka ne ibnu hajar ya karanta bayanan malamai kan hadisi zai binci kuskure fahimta na barko dai sayyidina umar ya tausaya wa annabi ne ganin manzo Allah bai da lafiya kuma ingantattun ruwayoyi sun nuna rashin lafiyar manzo Allah ba daidai take da tamu ba irin zanzabin da muke manzo Allah ninki bi yake to sai yana Umar sai yake tunanin A: ah, to manzo Allah yana wannan magana ko dai jikin ne yayi zabi da haka mu tausaya manzo Allah mu kyale shi kaga ta wannan babin yace to kada a kawo yace hasbuna kitabullah sannan da yace hasbuna kitabullah littafin Allah ya isar mana me yasa sayyidina Umar yace littafin Allah ya isar mana ba wai yana nufin ba ma bukatar abin da manzon Allah zai faɗa ba ai a cikin littafin Allah Allah ya ce bi manzon Allah ko wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ati'u Allah wa ati'u rasul ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa Iza idza da'akum lima yuhyikum wa in tuti'uhu tahtadu da cikin alqur'ani ne to kaga da yace hasbuna kitabullah ba yana nufin manzon Allah zai saba shari'a ba domin ai in muka koma alkur'ani din dan akwai yan tatsine da suke daukan wannan magana sai na Umar sai to ai sai na Umar shine farkon dan tatsine domin cewa alkur'ani ya ishe mu to ai shi sai na Umar da yace alkur'ani ya ishe mu ba yana musun abinda alkur'ani yazo da shi ba na abi sunnan manzon Allah ya yi da alkur'ani ya ce abi sunnan manzon Allah to da haka da ya koma sharhi zai ga abin da malamai suka yi har ma malamai sun tattauna mai manzon Allah ya nufin rubutawa idan abin da manzo Allah ya nabi rubuta na wajibi ne na dole ne to ba wanda sai ya dakatar da manzo Allah daga rubuta to in ku har manzo Allah ya hakura ya ce a bar maganar to kenan ba wajibi bane dama da wajibi ne manzo Allah ba zai bari ba dan baya tsoron kowa akan abin da Allah ya aiko shi malamai da shi wannan bayanin sannan suka ce ko mu koma cikin bukhari ma riwaya ta gwada mana wata riwaya ta gwada daga cikin abin da manzo Allah zai rubuta gashi wata wata rana manzo Allah bai da lafiya ce ana Aisha kira min dan uwanki da babanki hatta aktuba lakum kitab har zan rubuta muku littafi kirawo in rubuta muku littafi sai can manzo Allah ce ke bashi ma wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah da mu'mine ma za su fi kowa sai sai jina abubakar kaga ashe ya nuna da yayi rubutun zai magana khilafa ne in kuma ya khilafa zai magana sai jina abubakar ne wasu malamai abin da suka fassara da wannan riwaya da ke cikin bukhari to almihim rashin komawa sharhin malamai sai ya afka cikin wannan kuskure da ya koma da lokacin da ya karanta ya samu wannan fahimta yana ganin kama hadisin cewa akwai matsala a ciki da ya koma wa sharhin malamai ya ɗauki malamai sun yi rubuce-rubuce kan hadisin ko alkadi ya cikin ashifa ya yi magana hadisin duk da ya koma wannan ba zai wannan tabargazan ba to kaga daga cikin abin da zai taimaka ma wajen fahimtar sunna ko a sharhin malamai idan za a karantar da bulugul maram ko riyadus salihin ko umdatul ahkam to dole ne dole ne in dai za a karanta da wannan littafin dole ne ka samu alaka tsakaninka da malamai yanzu ka abin mai karatun bulugul maram anan in ka in ka farko gabe ka zo za ka karanta hadisin ka fahimce shi tukum idan ka fahimce sai ya koma to a kusa akwai sharhin bulugul maram yana nan da yawa bulugul maram yana cikin littafin da aka yi wa sharhi da yawa inda za a ce ka rubuta sharhin bulugul maram sharhi littafin da suke mai sharhi za ka samu sharhi sama da guda ashirin na bulugul maram tsakanin matsakaita da masu tsawo to ɗauko ka karanta ɗauki ɗaya biyu uku karanta in hadisin ya ce rawahul bukhari ko ma cikin fatahul bari na ibn hajar ko na ibn rajab in ya ce a wannan hadisi tirmidhi ko ya rawaito ko ma tuhfatul ahwazi in ya ce abu da ko koma aunin ma'bud idan ya ce mustar na imam ahmad koma da taman da suke sharhin hadisan mustar da sauransu ta nan sai ka tattara ma'aluma mai yawa sai kai wa hadisin kyakkyawan fahimta idan aya ce koma cikin tafsiri littafan tafsiri to da haka yana cikin abin da zai taimaka ma kyakkyawar fahimtar sunna amfani da littafan da bayanan malamai daga cikin abin da zai taimaka ma wajen kyakkyawar fahimta ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hada wayoyin hadisi hadisi yana iya zuwa da lafazi daban-daban da ruwayoyi daban-daban wata ruwaya ta zo da wani abin abin da wani bai zo da shi ba to in kana so kai kyakkyawar fahimta to sai ka bi wannan ruwayoyin hadisin sai ka tattara in ba haka ba ko zaka iya fahimtar da za ta zama ba ba ba daidai ba ana abin da nake nufi daukan lafazan hadisi daban-daban misali misali a akwai hadisi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake nuna cewa a harkar noma da kiwo wani abu ne da yake idan mutum ya rike zai jami kaskanci ko hadisin da manzo Allah ya ga kayan noma ya ce wannan ba ce ai wannan ba za su shiga gida ba face sai kaskanci ya shiga gida in ka karanta iya wannan labazin hadisin ka tsaya to sai ka ka zo kana cewa mutane su jana noma amma in ka koma su sai su fassara maka mai manzo Allah yake nufi shagala da wannan abu in ka dauki hadisi idza tabayatun bil ina wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum biz zar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zullan ce wannan hadisi ya nuna maka a ah, ashe wancan hadisi yana magana ka shagalta da waɗannan ayyuka ko kasuwanci ko noma ko kiwo ka bar magana addini ka bar magana wannan tabewa ne sannan in ka koma wata riwaya sai ga ah, hadisi manzo Allah na ce in ɗayan ku yana rike da da bishiya ta dashi alkiyama za ta tashi manzo Allah ce in har zai samu damar da zai dasa to ya dasa kamar alkiyama ta tashi in ka koma cikin ruwa sai ga ruwa manzo Allah yana cewa ba mutumin da zai shuka wata shuka tsuntsu ko wata dabba ko wani mutum ya ci ba sai Allah rubuta mai lada ba tarwa bane kan shuka da da wannan yanzu manoma da suke yin noma Allah kaɗai san ladan da mutum yake samu gaba ne ya ka abinci gida ka shuka kwaya gero ta fito tun yana cikin zargan ya wani tsuntsu zai sauka ya ci ka sare ka yanke ka aje ya kasa tururuwa ta diba wancan kwaro ya diba wani ya zo da daddare wani ya zo da rana wani ya zo da yamma kai har dan adam ma ni sa'in wani ya zo ba yi sha'awa ya yanka ya ce bari in je in yi tumo a gida in ci duk wannan cikin ladan ka yake duk wannan yana cikin karan da dabbobi za su ci da izininka ba da izininka ba Allah zai rubuta ma ladanka to kaga kwadaitarwa ne kan ai noman to kuma kaga in ka kalli wacce ruwa to sai wacce ruwa sai ta nuna ma ana magana ga wanda zai shagalta amma ta ina za ku gane wannan sai ka kalli hadisan ka tattara hadisan da suke babu kisa malamai magabata suka yi ta nasiha kan irin wannan imamu ahmad yana cewa al hadisu idza lam tujma turuquhu lam ta idza lam tajma turuquhu lam tafhamhu hadisi in baka tattara hanyoyinsa ba za ka bayyance shi ba wal hadisu yufassiru wal hadisu yufassiru ba'dahu ba'da hadisi sashen su yana fassara sashi haka imamu ahmad yake faɗa kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya ka cikin al-jami' ila akhlaqir rawi ibrahim ibn sa'ad al-jauhari wani malami ne na hadisi yana cewa izala al-hadisu lam yakun indi min mi'ati wajhin in ban samu hadisi ta hanya 100 ba in ban samu ruwaya shi daban-daban ta hanya 100 ba a a a'uddu fihi nafsi yatiman yace ina daukan ni malaya ne a cikin wannan hadisi ina so in samu hadisi ta hanyoyi da dama sai in ji cewa lallai yanzu ina da hadisi a hannuna to waɗannan misalai suna nan suna nan da dama daga cikin abin da zai taimaka ma wajen kyakkyawar fahimtar sunna shine ka ɗauki hadisi babi guda ka tattara su a guri daya hadisan da suke maganar ruwa ruwa tsarkin ruwa to ka biya hadisi ka ɗauko hadisin kullataini idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khamas ka rubuta shi ka koma ka ɗauko hadisin albahar huwa tahuru ma'uhu alhillu mai maitatuhu ka rubuta shi ka koma ka dauko hadisin idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum ka rubuta shi ka dauko hadisin la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yartasil bi ka rubuta ga da sai da suke maganar ruwa da abin da ya shafi ruwa da hukunce hukunce ka tattara ka tattara to sai kuma ka iya fita da hukunci wanda yake ingantacce amma idan ka tsaya kan a babi guda ka dau hadisi daya baka tattara sauran hadisan ba lalle baka ba wance wanda na ga magana hadisi ɗaya ne zaka tara lafazinsa wannan kuma babi guda za ka yi shi yasa amfanin irin su littafin bulugul maram kenan suna yin babi sai su tara maka hadisan da suka zo a babin yanzu in an ce ka yi bayanin sifar na nabi yadda manzo Allah yake sallah ba za ka iya cikakken bayanin ta ba sai ka hada hadisan da suka zo a babin sallah gaba ɗaya kam wani hadisin kurin tahiyya za a ce manzo Allah yake tahiyya kaza ke ta. wani hadisin sai ya zo kama wata tahiyyar wani adin sai zo ce idan yayi tayya yana yin salati ga annabi kaga ya kara ma da wani abu wata riwa sai ta zo cewa manzo Allah in ya zauna tayya yana daukan hannunsa tafin hannunsa na dama ya dora akan gwiwa akan cinyarsa ya dau tafin hannunsa na gwiwa dora akan cinyarsa kaga ya ga ma da ake zaman tayya mm. wani ya zo ya nuna ma yadda zaka zauna da kabaka tawarruk zaka yi ko iftirashi zaka yi wani ya zo ya nuna maka a'a idan zaka tashi daga sujjada ne ake so idan zaka tashi daga tayya zaka tashi zaka tashi kana mai dogara kan hannayenka tashin akwai tashin da zaka ma'ana tashi ba tare da ka dogara kan hannaye to manzo Allah yana dogara sannan wani ya zo nuna ma a babin sallah din manzo Allah zai tabi ku ga yadda yake in zai tabi sujjada kaga sai ka tattara hadisan babin sallah sannan zai iya zaka iya gane yadda manzo Allah yake sallah cikakkiya to daga cikin hanyoyin fahimtar sunna shine tattara hadisan babi a babi guda wannan shine amfanin irin su mudugul maram da malamai suka rubuta irin su littamin al-muharrar fil hadith na ibnu abdul hadi duk sun yi su a wannan salo daga cikin abin da zai taimaka ma fahimtar sunna shine fahimtar nasikh wal mansukh sunnan manzo Allah akwai umarnin da yake zuwa wani ya shafa wani wannan ma sai ka rabu malaman da suka san wannan babi din cewa gashi manzo Allah anan ya ce ai nan manzo Allah ya ce ai wanne umarni ne ya riga zuwa mun yi irin wannan abu dogon maram manzo Allah yake cewa kada ɗayan ku yi wanka da sauraron wanda mace ta rage kada mace ta yi wanka da sauran ruwan da namiji ya rage manzo Allah ce su kamfata gaba daya sai kuma ga wata riwaya hadisi manzo Allah yana wanka da sauran ruwan da maimuna ta rage to ya zame jami'i can ya ce kada ai nan ya ce ai to ba za ka iya ganewa ba dole sai ka san wanne ne yazo da farko wanne ne yazo da ƙarshe umarnin farko to umarnin da yazo na ƙarshe yana shafa na farko wani abu manzo Allah zai hana a makka in je madina sai ya ce ayi to ya za gane sai kaka na madina kenan ya shafe na makka shine abin da yake wato sai ka san annasi wal mansu za ka iya ɗauka hadisi kai ta aiki da shi amma in baka san wannan ba to yi an riga an shafe hukuncin shi yanzu misali manzo Allah ya hana ziyartar makabarta amma daga baya ce a ziyarta manzo Allah ya hana aje a aje naman layi sama da kwana uku amma in ka koma tarwa sai ka ji an ce da aka je makka manzo Allah ya ce duk wanda ya layya koyi hada ya kare aje naman sama da kwana uku da shekara ta kewayo sabi suka ce ya rasulullah wannan umarni manzo Allah ya ce yanzu ku ci ko ku yi sadaka kuma ku aje wancan umarni an ba da shi ne a lokacin mutane na da bukata kaga sai ka tattara hadisan sai ka san annasi wani mansub wanne ne shafe wani to wannan babi ne mai zaman kanshi da haka daga cikin abin da zai taimaka maka kyakkyawan fahimtar sunna sai ka san al-mutlaq da al-muqayyad hadisi mutlak akwai hadisin da zai zo a sake sai wutar waya ta zo ta kayyade sai ka san cewa yaushe ne in wannan ta kayyade wannan ta zo a sake za a dauki wannan a fassara wannan to wannan wani abu ne da sai ka koma malamai za su yi ma bayani da haka waɗannan dawabi din na fahimtar sunna malamai sun yi maganganu akan su daban-daban a wurare daban-daban to yana da kyau ɗalibin ilimi ya mai da hankali wajen fahimtar su to yawanci masu sukan sunna da warware ta musan waɗannan abubuwa ko kuma suna wance kalar da su suna watsi da su da haka sai mutum ya zauna ya ce zai ta wannan zai ta tsakanin alkur'ani da hadisi ta gwara su ko kuma ya ɗauko hadisi yana rushewa yana rushewa saboda me saboda bai san ka'idar da malamai suke bi wajen bayanin hadisai ba da yadda suke wannan babi ne mai matukar muhimmanci da ya waje ba ɗaliban ilimi su bashi muhimmanci wannan karamin littafi da yake hannuna ɗan karami wani ɗaya ne daga cikin malaman mu a Madina ya rubuta shi dawabit muhimma li husni fahmi sunna dawabitun muhimmatun li husni fahmi sunna ma'ana wasu ka'idoji muhimmai dan kyakkyawar fahimta ga sunna to yayi kokari ya tattara wasu banda wannan ka koma kuma cikin bayanan malamai da yawa zaka zaka samu su abubuwa ana abin da na ga mana ban faɗi da yawa daga abubuwan da ya ambata ba ya faɗa abubuwa ne ya faɗa nan dawabit akalla sun kai guda goma sha uku gani duka abin da na faɗa bai fi guda hudu ko biyar ba to shi nan yayi magana abin da ya shafi tarjihi in hadisi bi sun zo wanda ya ce kaza wanda ya ce wanne za a Ya yayi magana ma'rifatu asbabi wurudul hadith wannan ma yana da muhimmanci in hadisi ya zo wani hadisin ba za a gane bai kasan me dalilin da yasa ya zo me dalilin da yasa manzo Allah ya ambace shi sai ya gane ma'ana hadisi in ka san dalilin ma'rifatu gharibul hadith ba kalma da za ta zo ba kuwa a hadisi ba za ka binci hadisin ba sai ka san ma'anarta akwai littafi akan wannan fannin sannan fahimu sunna kama fahimu sahaba da bayanci hadisan manzo Allah kamar yadda sahabbai suka bayance su sahabbai ba su kore su ba ko sun wannan sannan ma'ana wajen dab'in alfaz wajen labazan hadisi kai kai kokari ka san meye ya malamai suka faɗe shi wajen ambatan shi wajen dab'in shi wajen ma'ana wasalin shi sannan sanin khas da am da mutlaq da muqayyad sannan yazo yi magana sanin mujarraj hadisi mujarraji dan ka ka dauke maganar da ba ta manzan Allah ba ce ka ce manzan Allah ya ce haka ya kawo kowanne da misali to in mutum ya san wannan to shine zai iya gane yayin da hadisi ya zo zai iya yi wa hadisi kyakkyawan fahimta to kuma babban wanda duk suka haɗe maka wannan in ya zama kana da raunin karatu to kamar yadda na faɗa rungumin sharhin malamai da bayanan malamai sai ka kubuta domin su yayin da za su yi ma bayanan hadisin su za su yi ma in gudu maram ne za karanta ko ma sharhin da aka yi kana karanta sharhi malamai su kuma suna markade maka waɗannan ka'idoji da mai suna ma bayani hadisi kaza ga ma'ana shiga shi shiga abin da yake gwadawa to da wannan sai kai wa hadisi kyakkyawan fahimta ubangiji Allah ya azurta mu da kyakkyawan fahimta ya nisantar da mu daga fadawa cikin abin da yake na bata ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu a ina ganin saboda wasu dalilai da uzurruka za a yi min uzuri za mu sanar da ranar da za mu koma karatu maybe za mu bari sai bayan zaɓe in Allah kai mu da rai da lafiya to ba na son ya zama an zo yau na zo gobe kuma an zo ban zo ba sai ya ga mutum ya samu rauni to amma idan muka ba da hutun kowa ya san hutu ake insha Allah in za a koma za a ba da sanarwa kamar yadda aka saba Abin da muka bada daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk